na fuskanci a cikin 'yan kwanakin nan 'yan kaduna suna kawo 'yan kano rani shi sa na zo na mai da su wajen zaman su ga an yi magana ai muna da abu mu ba mu da buk muna jefa mana abu za mu jefe ku da buk sannan mu jefa muku northwest kust sa'adar trimis skyline a maryam abacha universities nawa ne a kano universities nawa ne a kaduna sai kuma magana shoprite wannan shoprite inda aka buɗe wa 'yan kaduna watan da ya gabata shi yasa suke kawo raini ba ga yadda suka cika shi ba to albishirinku a kano an wuce level ɗin shoprite yanzu kuma ai sai kuma magana flyover flyover guda ɗaya ce mai kyau a kaduna wannan amma <laughs> ba mu a kano flyover kamar ƙuda haka take yawo normally fa kamata ya ce a saka bura duk ɗan kaduna da zai shigo kano sai ya biya kuɗi domin yawon buɗe ido za su zo abin da babu a Kaduna suke zuwa su gani a Kano. Maganar wasa a gefe 'yan Kaduna kun san ina son ku. Na ga a cikin kwana biyu nan wata baiwa Allah ta fito tana so ta yadda hatsaniya. Kuma wasan Kano versus Kaduna nan an fi shekara da shekaru muna yin shi kuma cikin kwanciyar hankali. Ta zo ta yi tsokana ta yi wasa sai ta yi amfani da tsawaran kalamai ta komai jam wai kazanta ba a brush da sauransu. Kana da bi respectin juna mu tsokani juna cikin girmamawa ba tare da an zagi ko ka tozarta wani ba. Abin da muka shekara da shekaru muna yin sa cikin raku kuma ya zo wajen ku kun fara mai da shi abin fada. zaman da akwai sa a ko ina kai wallahi it's very common tura ba su wanka kullun kullun a cikin abokai na akwai wanda sai sati sati suke wanka. Ina da abokai a Kaduna suna tsokana ta nima Allah tsokana amma ba ma zagin juna dan Allah da Annabi kada mai da wannan abin fada. Allah samu dace.